Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo musu na a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu dala biliyan guda domin tallafawa al'ummar Afghanistan da ke cikin buƙatar gaggawa. Firaministan Isra'ila na ziyara irin ta farko a Masar tun bayan shekarar 2011. A Najeriya kuwa ana ci gaba da farautar fursunan da suka tsere a wani gidan yari da ke jihar Kogi. Don suka cikakkun labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu sama da dala biliyan guda na tallafi domin agazawa al'ummar Afghanistan. Tallafin ya samu ne bayan taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ranar Litinin a Geneva domin samarwa da ƙasar ta Afghanistan tallafi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi fatan tallafin zai taimaka wajen ayyukan kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa ta Afghanistan. Kimanin 'yan Afghanistan miliyan sha ɗaya ne ke buƙatar tallafin jin ƙai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar. Mr. Guterres ya buƙaci da a tattauna da ƙungiyar Taliban da ke mulki a ƙasar, saboda a cewarsa ba yadda za a shawo kan halin da ake ciki a ƙasar ba tare da damawa ba da 'yan Taliban. Ya kuma ce babu wata riba ta ƙaƙabawa ƙungiyar ta Taliban na takunkumi. Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin yammacin Afirka da Sahel Muhammad Salih Al-Nadif ya gana da shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a Gini, Mamadi Dumbiya da shugaban Alfa Kwande da ake tsare da a cewar muhammad annadi manufar ziyarar tasa ita ce ganawa da sojojin da suka yi juyin mulki da mara fahimtar bukatunsu da yadda majalisar ɗinkin duniya da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa za su taimaka wa ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai har ila yau tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta gana da mamadi dumbiya da alfa kwande da wakilan Bangaren adawa na ƙasar da jakadun ƙasashe daban-daban da ke ƙasar da kuma wakilan al'umma a cewar muhammad annadif majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da tuntuɓar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar ecowas dangane da yanayin da ake ciki a ƙasar ta gine ya kuma yi fatan sojoji za su miƙa mulki ga farar hula cikin lokacin da ya dace wakil na majalisar ɗinkin duniya ya kuma nuna damuwa game da yawaitar juyin mulki a afirka inda a cewarsa bayan mali da chadi sai kuma gine wanda hakan babban koma baya ne ga tsarin dimokuraɗiyya. Hukumomi a Iran sun ce kawo yanzu mutum sama da miliyan 24 ne aka yi wa allurar kafin cutar corona ta biyu a faɗin kasar Alƙaluman da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta fitar sun kuma ce waɗanda aka yi wa allurar kafin ta farko sun kama sama da mutum miliyan 24. Ministan lafiya na Iran ya ce ana fatan yi wa ɗalibai rigakafin na corona a cikin makonni masu zuwa kafin komawa karatun bana. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya kai wata ziyara a Masar wacce ita ce irin ta farko. Da wani firaministan Isra'ila a cikin sama da shekaru goma da suka gabata a ƙasar ta Masar. Mr. Bennett ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi a birnin Sharm el-Sheikh inda suka tattauna kan batun farfado da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da kuma Falastinu. dama dai a shekarun baya bayan nan masar da isra'ila sun karfafa alakar su ta fuskar tsaro musamman yaƙi da ta'addanci a yankin sina da kuma alaka ta bangaren makamashi inda tun shekarar 2020 isra'ila ke shigar da iskar gazi ɗinta zuwa ƙasar masar kafin hakan damar masar na tattaunawa da hukumomin palestine da kuma ƙungiyar hamas da ke mulki a zirin gaza a wani mataki na neman farfaɗo da tattaunawar zaman lafiya tsakanin palestine da kuma isra'ila Wace ta katse tun cikin shekarar hudu? a kwanan baya dai isra'ila ta gabatar da wani shiri na farfaɗo da zirin gaza amma da sharaɗin hamas za ta rungumi zaman lafiya kan hakan kuma isra'ilar take buƙatar ƙasar masar domin cimma manufofinta a najeriya fursunoni sama da ɗari biyu da arba'in ne aka rawaito cewa sun tsere daga wani gidan yari da ke jihar kogi da ke tsakiyar ƙasar rahotanni sun ce wasu mahara da ba a kai ga tantance ko suwa ne ba sun farwa wa gidan yarin inda suka kashe mutane hudu hukumomin jihar sun ce akwai mutane 290 da ke tsare a gidan yarin ciki har da wasu 424 da ke shirin shari'a lokacin da maharan suka kai hari da manyan makamai a taron ranar lahadi a karamar hukumar kaba bone jami'ai a yankin sun ce ana cigaba da farautar fursunonin da suka tsere da kuma maharan da suka kai harin wasu gidan yari dai ba sabon al'amari ba ne a najeriya inda yankunan kasar da dama ke fuskantar har-haren 'yan bindiga. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan Radio Hausa VOH. Yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye da muke dauke da su, inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa Kana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu. Da yadda Allah shirin namu na dai zai dubi ne akan ziyarar da Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi ya kai ƙasar Iran tare da yin bita kan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban da fatan masu za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. lahadi dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyara aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya samu gagarumar tarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin ya gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazimi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakanin su baya ga hukuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a kara bunƙasa alakoki na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri akan ƙasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya da akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a ƙasar iran zuwa cikin ƙasar irakin cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da ƙarfin wutar lantarki wanda kasar iran din take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda kasar iran take taimaka ma kasar iraki da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga haka kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazimi ya tabbatarwa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyade iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga kasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa wanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki daya da kuma wajibcin hada karfi da karfi a tsakanin kasashen biyu domin daukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin kalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da al'ummominsu da kuma zama tsintsiya daya maɗaurin ki daya wajen fuskantar duk wani ƙalubale to a daya bangaren kuma firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta ƙasa a iran admiral ali shamkhani inda shi ma tattaunawar tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin a ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na kasar iraki wanda yake iyaka da kasar ta iran wanda haka yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen daukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su rika barazana kan iyakokin kasar iran ba.

a nasu bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta mustapha alkazimi firaministan ƙasar iraki wadda ya fara ajiya lahadi a ƙasar iran da dama da gasken masanan da suna ganin cewa ci gaban alaƙa a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma da kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen daukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai kuwa har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas kan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaƙa da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka garin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamura bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaƙa da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta ta gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata-wata ba wajen kafa runduna ta hashti sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan da'ish wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna wadda kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga a kan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa kasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da keya akan kasar ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka bata canza salon siyasar ta akan kasar ba da kuma janye irin takunkumai da take gagaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama daga gasken masanan da sun yi imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zaɓuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul beti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannen su yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki masu lokacin da muke da shi ga ya suke mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shirin murya masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Dusu. Yau ina so Radio BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi muna kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu fita waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsir da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da eh, irin nasarorin da muka ga jami'an tsaron mu suke samu musamman a yankin Zamfara. Hakikanin gaskiya abin a yaba mu wayannan jami'ai ne kuma ina kira sauran gwamnatocin musamman Kaduna, Katsina, duk da dai wani yanki a jihar Katsina su ma sun rufe wayannan layi ayyuka da cin kasuwanni muna kira da babban murya ga gwamnatin kaduna da na niger sokoto ya na da kyau a ce su ma sun ɗauki wani mataki irin wannan duba da yanayin yadda nasarorin da jihar zamfara ake samu a kan yaki da wayannan yan kidnappers ko yan kidnapping za mu ce hakikanin gaskiya abun a yaba musu ne kuma yana kira ga mu al'umma ya kamata mu taimaka ma waɗannan jami'an tsaro da addu'a kan wannan nasara daga ƙarshe muna addu'an Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a waɗannan yankuna namu da muke fama da wannan rikici na ta'addanci da sauran ƙasar mu baki ɗaya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ne magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya sashen hausa na rediyo iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga ziyarar da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya kai a jihar talabiri gaskiya ubangiji allah saka mishi da alkhairi kuma ya yi kokari haka ake son irin wannan ziyara to abinda muke so ga shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad a gaggauta kai musu wannan bayan Allah jami'an tsaro kwakwahensu da ko'inansu saboda su gama aikin noman su lafiya saboda Allah a taimaka musu a gaggauta agaza musu kuma duk wanda suke bukata abinci a gaggauta taimaka musu abinci saboda suna cikin wani hali na wahala kuma ya kasance wanda za a ba taimakon a basu saboda duk yawanci gaskiya 'yan kasa ta jamhuriyar Nijar ba mutum duka ba aka saba ba taimako ya ba talakawa ya basu su magana Abdurrahman wanda aka sanda Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum sashen Hausa na biyu mai magana bai man jama'a balo shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar adama zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin zamfara da sokoto da katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara a kan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan karagar mulki muna fata dai allah da ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da mu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga kowai man jama'a balwa shugan ƙungiyar mu jama'a na jihar adama assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo unguwar tudu da magaran a jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana na kamar haka dangance da jan hankali da ministan lafiyar ƙasar mu niger ya yi akan wasu likitoci da suke sakaci a kan aikinsu lallai hakanan ne don duba da zaka ga likitoci da dama a cikin kasar mu suna sakaci a kan aikinsu duba da zaka ga marasa lafiya an kai shi gashi a matsayi kyafa amma likitan nan zai yi banza da mutumin nan yadda ka san ba mutum bane aka kai mishi kuma alhali su kuma sun yi rantsuwa akan aikin da za su yi akan za su tsaya su yi tsakaninsu da Allah Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa mu da warhaka mai magana Lawal Yando daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin kasar suka wa gwamnatin demokradiyya ko in ce zababbiyar gwamnati. To a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mana da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban kasan yake kokarin ya yi tazarce mun san da dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin kasashenmu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai ba ne. sunana abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar guduma mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layuka da aka yi a jihar katsina eh wannan ya daidai tunda a Zamfarama an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugo waya ga 'yan uwansu su ma suna hita. Da fatan dai sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai a kare gaba ɗaya mai magana Abba Ma'amudun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar. Karamar hukumar Gudumariya mazauni kasar Libya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ta Hausa. Mai magana baba ya siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka gabaki daya. A danganta da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman ma a wannan rayuwar tamu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawo matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gabaki daya kasashen man Afirka. albarka Allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina eh mai magana ba ba siniya daga nan garin noma a jihar da magaram tashi lahiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da haka ko barkamu saki saduwa da ku a cikin sabon shirin nan na tarbiyyar iyali. shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa daga nan rediyon bh Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih lizari da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin nan na risatul hukuk na imam abu abidin da imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙoƙin makwabcin nan daga na biyar kamar yadda ya jiyo daga imamin allah ya shiga fata malam kai muke sauraro أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul asr wa zaman arwahuna lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da shauraron mu a wannan takaitaccen lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mun ji haƙƙi na hudu na makwabcinka shine kada ka zama mai bin diddigi wajen ƙoƙarin gano laifinsa ko aibinsa ko kasawarsa haƙƙi na biyar situra ayi sau'atin tabdu minhu wa adamu nashriha wa iza'atiha bainan nas haƙƙin makwabcinka na biyar wani kuskure da ya yi wani tuntuɓen da ya yi wani abin da ya yi wanda bai kamata ba to kai ƙoƙarin suturce wannan abin iya iyawarka kar ka zam kai ne za ka yaɗa wa mutane ai ga abin da makwabcin nan nawa yake ciki yana daga cikin addu'ar annabi Dawud alaihi wa ala nabiyyana abdullah salawatu wassalam wa ala ahli baiti a tayyibin tafirin yake cewa Allah ina roƙonka kada ka arzita ni kada ka haɗa ni da ababe hudu cikin ababe hudu da annabi Dawud ya roƙi Allah kada Allah ya bashi su ya ce Allah karka bani mugun makwabci wanda in ya gana aikata alkhairi ya ɓoye in ya gana aikata sharri ya watsa wa mutane to kada ka zama haka ka zama mai sitirce kuskurensa mai sitirce aibinsa kar ka zama mai wa mutane ku zo ku ji ai kun ji abin da makwabci na yake ci ku zo ku ji ai kun ji abin da makwabci na ya aikata haƙƙinsa ne ka kiyaye masa wannan shi ma ya kiyaye naka haka haƙƙi na shida adamu taslima idza nazalat bihi shiddatan aw alammat bihi karisatun bal yaqifu ila janibihi wa yusaiduhu bima nazala bihi ɗan uwa na musulmi ɗan uwar imani haƙƙin makwabcinka ne a kanka haƙƙi na shida lokacin da wata damuwa wani abun tsanani ya zo masa karka ɗauke shi ka miƙa shi an zo ana neman sa don a kama shi kada ya zama kai ne za ka nuna inda yake don a kama shi wala Allah ya yi wani laifi a'a abinda ake nema ka zama mai taimako a gare shi ta kowane hali matukan dai ba ya zama azzalumi ba wanda ya ɗauki zalunci a matsayin sana'a don musulunci abinda ya karanta da mu ka zama hassaman lizalim wa aunan lil mazlum ka zama mai husuma da azzalumi mai muƙawama mai kokawa da zaluncin azzalumi ka zama mai taimaka ma wanda aka zalinta. don Allah ce wala tarkanu ilal ladina zalamu masa kuma nar kaka yarda ku karkata wajen waɗanda su azzalumai ne sun ɗauki zalici a matsayin mi rayuwarsu to ka karkata bangaren su in kai yi haka wutar da za ta kona su za ta hada da kai amma dai kuskuren da makwabcin ka yayi sai wani abun damuwa ya zo masa to karka miƙa shi ga wannan damuwa A akai iya ƙoƙarinka a wajen tallafa masa kai ya ƙoƙarinka a wajen taimaka masa game da wannan abin da ya faɗo masa wani haƙƙinsa ne a kanka da shi da kenan. Haƙƙi na bakwai Adamu hasdihi iza an amallahu alaihi bi matin. Duk lokacin da Allah ya arzita shi da wani abin da Allah ya arzita shi da shi kakka masa hassada. A'a, ka taya shi murna alkhairin da Allah ya bashi. ya samu ƙaruwa ne ka taya shi murna ya ci nasara ne na makaranta ka taya shi murna ya samu wata fa'ida ce ka taya shi murna kar ka yi masa hassada haƙƙi na bakwai ke. masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan da haƙƙin makwabtaka daga na takwas da fatan iyalai suna amfana da shirin na takwas iqalatu asratihi wa makfiratu zillatihi iqalatu asratihi wa makfiratu zillatihi ya yi tuntuɓe ya aikata ba daidai ba kai masa uzuri kar ka kama shi da wannan santsi ya kwashe shi ya aikata wani abun da bai dace ba ka yafe masa in dai haƙƙin ka ne ya taɓa ka yafe masa haƙƙin ka ne ka yafe masa kuskurensa ka rufa masa asiri shi ma haƙƙin ka ne a wuyansa ya yi maka wannan na takwas kenan haƙƙi na tara alhilmu anhu idza badarat minhu badarat sau'in wa adamu muqabalatihi bil mithli lokacin da makwabcinka ya yi kuskure ya aikata wani abu a kanka ya maka wani abun da bai kamata ba to kai ka yi haƙuri kuma kakkace za ka rama ya maka mummuna kakkace kai ma za ka rama da mummuna ai mun riga mun shi karantarwar manzo shi in an masa mummuna sai ya yi mai kyau don Allah ne ya ce idfa abillati fi ahsan an maka ma mara kyau kai i mai kyau to idan makwabcinka ya maka ba daidai ba kai hakuri kai hakuri kuma ce za ka rama mummunan da ya maka alkhairi ake ramawa ba a rama mugunta ba a rama gayya da gayya na tara kenan sai haƙi na goma sad min shatmihi aw zikrihi bi su'in haƙƙin makwabcinka ne idan ka ji wani yana aibata shi ka kare shi idan ka ji wani yana so ya bayyana makwabcinka a matsayin wani mai wani laifi ko mai wani aibi to kai kai kan ƙoƙarinka ka ka kare shi haƙƙin ne a wuyanka kai ma akwai wannan haƙƙi naka a wuyansa na goma kenan haƙƙi na goma sha ɗaya adamu tasdiq لمن ينقل عنه كلمة سوء ليلقى بينكم العداوة والبغضاء haƙƙin makwabcinka ne idan wani ya kawo maka tsegumi kwarmato ai makwabcin nan naka ya ce da kai kaza ai makwabcin nan naka ya maka kaza ka ƙaryata shi saboda so yake ya haɗa gaba da ƙiyayya tsakaninku da makwabcinka kuna zaune lafiya ba wai kawai da makwarmaci ya zo maka da tsegumi sai ka kasa kunne ba a kar ka zama haka kar ka yarda da wanda zai bata ka da makwabcinka haƙƙi ne na goma sha ɗaya na sha biyu na ƙarshe mu mu'ashiratun karima ka zauna da makwabcinka kyakkyawan zama alkhairi ya maka ka saka masa da alkhairi ya maka kaɗan kai kai mai yawa ya maka alkhairi kaɗan kai kai ƙoƙari ka masa alkhairi mai yawa yi ƙoƙari kada ka zama ka ka saka masa alkhairin da ya maka ka yi fatan ka zama kai kake da kai kake da rata akan yin alkhairi akan makwabcinka haƙƙi na goma sha biyu kenan a takaicen takaitawa wa hazihi al Lati ala na hal imamu ali zain al-abidin alayhi salam tujib wahdat al-muslimin wa adam at shamlih wa isha'at al-muwaddah wal ulfat bainahum wa inna guda goma sha biyu da maulana ali abidin ya zaira mana a nan. kai ma ka san inda zamu kiyaye su zamu dabbaka su a cikin zaman makwabtakan mu to zata samar da haɗin kai na musulmi ba za a samu rarraba ba ba za a samu gaba da ƙiyayya ba za a samu kwanciyar hankali da domana kaga sai al'umma ta ci riba a haka sai al'umma ta zama kyakkyawar al'umma mai karamci da halayya irin nagari fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a wajen kiyaye haƙƙin abokan zamanmu. To ga shi ma malam ya fara gangara sai dai kuma lokacin ba zai bari ba. a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu don kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku batutuwa da suka shafi ƙarshen wani nahiyar Afirka kana mukan gaito muku ƙwararru da masana da suke mana karin bayani game da waɗannan muhimman batutuwa suka faru a nahiyar a shirin namu na yau za mu magana ne game da matakan da wasu jihohin arewacin najeriya suka ɗauka na kafa wasu sabbin dokoki a yunkurin da suke yi na daƙile hare-haren 'yan fashin daji da ke garkuwa da mutane da fatan masu wariya sukan ci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla Ya yanzu bar mu shiga cikin ƙaryar shirin watakila kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin yau shirin namu zai mayar da hankali ne game da irin matakan da wasu jihohin arewacin najeriya suka ɗauka a ƙoƙarin da suke yi na ganin an daƙile hare-haren 'yan bindiga da ya addabi al'ummomin wannan yankuna kamar yadda yake a fili batun matsalar tsaro tana daga cikin babbar matsala da ke neman tagagar Dila a tarayyar najeriya wanda ba ga batun mayakan boko a ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da kuma bangaren kudancin kasar inda 'ya'yan kungiyar neman aware da kafa kasar biafra ipop suke ci gaba cin kansu a baka sai kuma bangaren kasashen yarbawa inda wata kungiya ita ma da ta shaidanta koren arewacin kasar daga yankunan nasu da zargin cewa su ne ke kai musu hare-hare suke garkuwa da mutane da kuma yunkurin da suke yi na ganin sun kafa kasar oduduwa waɗannan abubuwa dai kaɗan ne daga cikin irin matsalolin tsaro da yake addabar al'ummomi daban-daban a bangare daban-daban na Najeriya. To idan muka tsaya a arewacin Najeriya a baya bayan nan akwai wasu matakai da aka ɗauka domin magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a irin jihohin Katsina, Kaduna, Niger, Zamfara inda gwamnonin jihohin suka ɗauki sabbin tsaron matakai masu kama da juna don fatakar 'yan bindiga da suka addaba su da ta'addanci kuma suke garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a sanarwar da suka bayar daban-daban a jihohinsu gwamnan jihar katsina aminu bello musadi da na jihar kaduna nasiru yan rufa'i da na jihar neja abubakar sani bello da kuma gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle sun da sabbin dokoki na takaita zirga-zirga da rabe wasu harkokin jama'a a bangaren tattalin arziki a jihohin nasu waɗannan jihohi na yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya a ƙasar a 'yan shekarun nan 'yan ta'adda sun halaka rayukan dubban mutane a cikinsu ba ga da asarar dukiyoyi na miliyoyin nairori tuni gwamnonin suka koka tare da neman ɗauki daga gwamnatin tarayya wanda kuma daga dukkan alamu taimakon da ake turowa bai isar ba musamman ganin irin munin halin da ake ciki a waɗannan jihohi dalilan kafa sabbin dokokin sun da samar da hanyoyin daƙile hanyoyin da 'yan ta'addan ke samun abubuwan tafiyar da rayuwarsu ta inda suke samun karfin ci gaba da gallazawa al'umma daga cikin dokokin da suka ɗauka akwai batun katse layukan wayoyi a fadin jihar zamfara da katsina da ake ganin hakan zai taimaka wajen kawo karshen 'yan ta'adda akan wannan ne na tuntubi alhaji kabiru adamu wani kwararre kan harkokin tsaro a najeriya ko me zai ce game da wannan matakai da aka ɗauka sai ka da baki ya ce eh, wato wani lokaci sai muna iya fuskantar sa ce ɗaukan mataki da rashin ɗauka ɗin don kaga Eh, an daɗe ana kiran gwamnatocin nan cewa haɗe na jihohi kenan su ɗau matakai wanda za su kare al'ummar to irin wayannan matakan da aka ɗauka duk da yake suna da nasu illa amma dai gwamnatin ɗaukawa ɗin cikin illan akwai amfani gurguje zan iya ambatan amfanin nasu duk wanda yake wannan sana'a na satar jama'a don karɓar kuɗin fansa yana yi ne don ya karɓi kuɗin to duk hanyar da za ka bi ka an yanke waje wajen hanyar ah, zai danyi yi musu wuya cikin da su na buƙatar kudin ɗan uwan wanda suka sace ɗin ya kai dai zai shafi yadda suke suna samun kuɗaɗen duk da yake ah, ba dole ba ne misali a ce hana su ah, amma dai zai in da misali suna yin haka cikin sauki yanzu dole sai sun nemi eh, wata hanyar dabar kafin su yi yana da tasiri aibinsa kuma ya zai shafi tattalin arzikin jiha eh, akwai kamfanuka da yawa waɗanda suke hurda a nan yanzu kaga an sa su cikin wani hali misali yanzu bankuna kaga yawancin bankuna misali yan headquarters sun suna lagos ne ko abuja yawancin branch branch su ne ke nan eh, jihohin misali zamfara to an zo an yanke eh, sadarwa ko hurɗa ta kankanin headquarters sun. da kuma wayannan kuma a wani bangaren ma za mu iya ce zai dakile gaba daya ya yadda suke ayyukan su a takaice ne yana da amfani kuma yana da aiki gwamma dauka din da ake a bar al'amarin ya ci gaba yadda yake da yadda diga nan suke cin karen su babu babbaka. to sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa duk da umarnin da aka bayar na katse layukan wayoyi a jihar ta zamfara amma an samu wasu da suka kira wayar su kuma ta shiga ba ganin akwai lauje cikin naɗi cikin wannan mataki kenan? lalle mun ga wasikar da ita jiha ta rubuta ma gwamnatin eh, tarayya wato bangaren gwamnatin tarayyar eh, bangaren zartarwa wadda take da haƙƙi akan wannan hanyoyi na sadarwa to ka haƙƙi nan eh, haƙƙi na kan gwamnatin tarayya a je wa'yankan na sadarwa tabbatar da cewa bukatar da gwamnatin jiha ta za hana sadarwa a cikinta sun tabbatar da haka din to abinda nake gani zai iya jawo haka din da ka faɗa duk da yake ba farmi na bane amma ina iya ɗan hasashe shi sadarwa din ai ganin matakan da aka ɗauka da ya haɗa da rufe kasuwanni da hana wasu na'oi zai iya yin tasiri ga tattalin arzikin al'umma da sake jefa su cikin mawuyacin hali ko mecece mafita game da wannan batu? aka ce game da kalaman da suke yi cewa wannan mataki da sojoji suka ɗauka a jihar zamfara ko kuma na kai harare kan masu ɗauke da makamai ɗin domin ganin bayan su bai rasa saba da harin da aka kai a kwalejin horar da sojoji da ke jihar kaduna wace nda wanda wasu na ganin kafin a kai ga taɓa sojoji ɗin shiru kake ji babu wani mataki makamancin haka da aka ɗauka a wannan yanki ko me zaka ce that. Uh, to a gaishe ka alhaji kabiru adamu mun gode kwarai game da wannan gudunmuwa da ka bayar a cikin shirin namu to masu saurare kafin mu kitse shirin bari mu dan waiwaya baya inda wasu rahotanni ke cewa harar da sojojin suka fara kaiwa ta sama da ƙasa a dazukan da ke jihar zamfara sun halaka 'yan fashin daji masu rikuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da daman gaske tare da kama wani ID mai yawa yayin da wasu suka sulale zuwa wasu yankuna inda har wasu ma sun kai hari a jihar sokoto sun kwashe wasu mutane to masu saurare sai mu ce Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen wannan al'amari kuma da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu ga lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukar sabon shirin amma kafin nan a don waɗanda ku ji musamman Alhaji Kabiru Adamu ƙwararre ka harkokin tsaro a Najeriya da ya taimaka mana a cikin shirin ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a manta za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dake wuki Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hassan gare ka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu sama da dala biliyan guda na tallafi domin agazawa al'ummar Afghanistan. Tallafin ya samu ne bayan taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ranar Litinin a Geneva domin samarwa da ƙasar ta Afghanistan tallafi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi fatan tallafin zai taimaka wajen ayyukan kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa ta Afghanistan. Kimanin 'yan Afghanistan miliyan sha ɗaya ne ke buƙatar tallafin jin ƙai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar. Mr. Guterres ya buƙaci da a tattauna da ƙungiyar Taliban da ke mulki a ƙasar, saboda a cewarsa ba yadda za a shawo kan halin da ake ciki a ƙasar ba tare da damawa ba da 'yan Taliban. Ya kuma ce babu wata riba ta ƙaƙabawa ƙungiyar ta Taliban na takunkumi. Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin yammacin Afirka da Sahel Muhammad Salih Al-Nadif ya gana da shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a Gini, Mamadi Dumbiya da shugaban Alfa Kwande da ake tsare da a cewar muhammad Annadi manufar ziyarar tasa ita ce ganawa da sojojin da suka yi juyin mulki da zo mara fahimtar bukatunsu da yadda majalisar ɗinkin duniya da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa za su taimaka wa ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai har ila yau tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta gana da mamadi dumbiya da alfa kwande da wakilan bangaren adawa na ƙasar da jakadun ƙasashe daban-daban da ke ƙasar da kuma wakilan al'umma To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai don Allah mu can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana. amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji murin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya da idan jagorancin gamarar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.